أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمين البركة بدرجة دقيمة أروق الله da ya karɓa mana kyawawan ayyukan na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ka kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga muka duniya duniyar lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah a wanda za mu ikon ƙara haɗuwa a wannan rana mai albarka ta laraba rana ta farko a mako muke karanta littattafai da wanda mu sauke musa wannan mu sauke musa wannan su fadin lahi da fadin da izinin su da ganin su da kalamcinsa yau za mu sa sabon littafi a rubuta tarihi cewa yau goma daidai ko a watan tara daidai ga watan muharram a wannan sabon shekara ta hijiriya da muka shiga takwas, wanda ta yi ashirin da hudu ga watan shida na shekarar miladiya 2026 26 2026 eh mun kuma littafin kuma shi ne kitabu tauhid ya a sheikh ana saleh ibn fauzan al-fauzan a cikin mun gaba siyasatu shari'a duka waɗannan ranaku laraba da alhamis ake yi da mun ɗauko ne sabon littafi da sai da na shawarci sun kwamma kan shi suka ce yana da kyau a yi shi a shi ne hurmatu ahalin ilmi hurmatu ahalin ilmi wato hurumin malaman ilimi hurumin mabuta ilimin addinin musulunci hurumin malamai ya san huruminsu darajansu da kimansu da matsayinsu da matsayinsu da matsayinsu malaman addinin musulunci dalili su ne magadan annabawa ba a taɓa wa musulunci na a rusa shi matukan akwai malaman addinin nan kuma su ne masu kare iyakoki boundaries na addini duk abin da za a yi sa a shigo da shi addinin musulunci a fata a a fata addini to malaman dan su ne masu kare musamman wannan addini sun san kowace ƙasa ta da immigration suna da kwasu kwasu su kullum suna tsaron boda iyakokin kasanta da sauran ƙasashe da kar a shigo matsakar nan abin da zai gurɓata su ɗan ƙasar abin da zai lalata musu tarbiyya ya sa su rena al'umma su rena shugabanni su karya dokoki su shigo da kayan maye su ƙata kwakwale a yi ta tsaurin makamai a yi ta zub da jini a yi ta halaka dukiya mun san akwai kayayyakin da don na kowace gwamnati ta ba a su a shi bukatar da shi a kasar sosai ta zaɓi waɗansu mazaje ba su horo ku rika tsayawa a iyakoki na suna sawa su sule custom ya ta kuma su ta kudin su a kuma mafi ba sa ci biya wata halartacciyar hanya ba su da ta halartacciyar hanya da su ta su da gaskiya ba su ta shiga lungu-lungu sako-sako daji-daji don su shigo da wannan abin idan aka tsora su aka ba su bindiga suna kare wannan suna abun duniya suke karewa ke kuma malamai sun horar da su manzana ya horar da su ƙura'ani ya horar da su suna manzan Allah da hadisai sun horar da malamai manzanni suka gushe suka gusa sai malamai suka mai gurbinsu su ne masu tsaron boda na addinin musulunci Ya hududullah iyakoki lokacin da suka kasu su ma za a yi tattalin su a ciko da shi na aƙida buƙatar ku kare abin da aka yi tattalin su za a shigo da shi cikin mu'amala na addinin musulunci da shi ba ne su kare duk abin da za a shigo da shi cikin ibadat abubuwa da suka shafi ibada a gurɓata na annabi da ya zo da shi a shigo da wani kan waɗanda su ne masu karewa ko da ta kuma da daraja suna da kima wannan kare hurumin malaman da sanin kima su girma masu da daraja su ba su suka roka a musu da ma'a ne yake a yi inda za ta yi abin an out of ba ba su suka roƙa su ce don Allah ni malami ne a gina ma ne mu malaman musulunci ne a daraja mu mu malaman musulunci ne a cikin samu ba su suka roƙa ba ba su suka nema ba ba su suka durkusa suka roƙi mutane ba Allah da manzansa ne suka kirsa su mutane a matsayin ibada su yi yadda aka kirsa su suka yi aka umurci ka girmama iyaye sai ba iyayenka bane su zo suka durkusa ga ɗansu don Allah mu ne iyayenku ni na haife ka ni ne babanka ni ne mai ce da kai don ne ka girmama ni don Allah ka daraja ni ni ne mahaifiyar ka da ka ka wata shida a ciki na ka haka nono are ne ka ka za ka don Allah girmama ni daraja ni no ba iyayen bane suka roƙi ƴaƴansu su musu wannan Allah maɗaukakin sarki shi ya ɗora wannan dole ka yi shi kuka da wutan jihannama ka'aba gini ne duwatsu ne bulo ne ba su suka roƙi mutane su girma ma ka'abar ba a'a ba sa ma magana Allah ne ya roƙa ya ce su girma ma wani da ɗaki kada duwatsu aka yi ƙarshe akwai duwatsu ko ina ai ba haka ba amma Allah shi ya zaɓi wannan wajen ya ce a girma ma wannan ba ka'aba ba ce tana roƙo girma ma ni ni ne ka'aba ku daraja ni shi ne tsaba, in kun shi da Allah ku kimanta ni a'a ba ka abin da ta roƙa ba ta abin da ya ta roƙa saboda haka waɗannan abubuwan Allah ya faɗa amma zanni ne su roƙi mutane don Allah ku daraja ni Allah ne ya ajiye ku daraja ni saboda haka based on wannan in ka fahimci wannan to shine zamu wannan lallai wanda Allah ya zaɓo su suka zama su dan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka kai gurbin su suke kare aqida da cewa suke kare addinin nan da jihadun nan daga cewa irin addinin da suka ce suka gaskiya aka ta su aka ta su lalle waɗannan mutanen suna da kima su daraja dare da rana kafi da yamma duk wani abin da ya taso in addini ne in dai lahira ne in dai na ibada ne su ne jagorori da suke a fahimtar da mutane da aka so karya addinin mutunci na ibada sai aka bata cikin mazu Allah da aka ce sun kafin su sai mutunci. suwa suka tattaro alkur'ani suka rubuta shi a habai ne suwa suka compiling din shi suka haɗa shi muka same shi sahabai ne ko su da tsaro mana hadisan da su da manzo Allah gaba ɗayan ta suka rubuta suka mana ko su tace ta suka kama sahihiyar sahabai ne idan kai condemning din su mai son a yi condemning din su yana son duk waɗannan hadisan kayoyin da suka rubuta su farko ko musulunci ya tafi kenan musulunci ya tafi nan ma wanda suka gaji manzo Allah suke tsoron wannan wato taskoki da aka ajiye na manzala shi mai yana su a ta musulunci a raba mutane da musulunci a lalata shi a kauda shi malamai za a rika suka ana suka yin ta a gari kuma su da su abin da ke su na abu na biyu malamai ba ba a su ba ne ba mala'iku ne da ba sa sako ba a kawa ba da ba sa sako kurakurai matsayinsu na ƴan adam da ya hajjice su amma sun manzo Allah ta yace duk wata halitta da ta sani a doron ƙasa bishiyoyi ciyayi tsuntsaye dabbobi halittu an zuwa ce hatta kifaye a cikin teku suna neman ne gafara suna neman ne menene gafara a bisa kurakuransa suna neman kullum suna roƙo da ya fi masa ya gafarta masa wa ya san adadin kifa a teku kawai ba halittar da kan kifawa tana haifan ƴaƴa da koyaye wajen biliyoyi Duk da su suka ma malamin da yake koya mutane addinin nan gafara bisa kurakuransa mu zo tsuntsaye mu zo bishiyoyi mu zo dabbobi mu zo dukkan wata halitta in ji wanzu Allah su kula yake saboda da ya kuskure miliyoyin halittu in ya a cikin neman gafara suna nema masa yafiyar Allah saboda alheri da suke amina sannan Allah maɗaukacin ciki da ya kawo shaidansa da mala'iku cikin dukkan halittu da sai ya kawo shaidan mala'iku shahid Allah annahu la ilaha illa huwa sai wal mala'ikatu sai yace ne wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha huwa al aziz al hakim da kuma da ai Allah ta shaidan shi ya ta shaidan malamai a wata aya Allah shi kadai da baki Allah shi kadai da ba cikin Qur'ani inna ma yakhsha Allah min ibadihi masu tsoron Allah kawai cikin bayi su ne malamai suka cewa Allah ya saka kuskure ba a su da bayi su ne saboda wani abu a kuskure ne ma musu gafa idan wannan da ɗauko littafin nan saboda halin rayuwa na yau siyasa da rashin karatu da ta ba su yi ana so a raba su da malamai a da malamai a koce su a yi kwandemin ɗinsu har ma ana duka matasa su ko wai a bisa mutum a kan a kauce shi a menene ɗin shi a abinan kullum a social media su ke zagi da ya kamata mu san halin ilmi Ƙurumi, daraja da kima da iyakoki boundaries da Allah maɗaukacin farki ya sa wa mutane na abin da ya shafi malamai su kan wannan da wannan wanda ya karanta ya aiki da shi alhamdulillahi ya tsira ya tsira ne akwai hadisi da yawa da za mu zo cikin su manzo Allah su kuma ce gulman malami kawai ma naman shi baya ciwuwa guba ce duk wanda ya ci sai ya zama masa guba ma'ana duk wanda ya guba malami ma'abocin ilimi wanda Allah ya ce tamfar wanda ya sha guba ne guba ko tana halakar da mutum kwata wa hadabi sai ya ga mummunan sakamako to muna yi wannan ne duk kimanta addinin mu daraja shi mu kimanta takororin addinin mu daraja su mu mutu su ba ka samu wannan bayaniyan da waɗansu biya a gidan wancan sai na addinin musulunci to bisa wannan ne aka ce wani bukatun bila roƙon Allah da sarki bukatun mu mana muwafaka ya mana dangantakar a ciki insha Allah subhanahu ta'ala za mu fara littafin kuma haka mu kaddima mawallafi wannan littafin kasuwan daga bangon hardcover din shine Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddim al-Muqaddim Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddim afallahu anhu Allah ya afwa sai abin ya roƙa ki abin da ya karanta sunan sai Allah ya masa afwa abin da ya roƙa ya rubuta da amfana ne Allah ubangiji ya dace da mu abu tashi a farkon mukaddima shafi na biyar mukaddima shafi na biyar bismillahir rahmanir rahim malami ya bude littafin shi bismillahir rahmanir rahim saboda koyi da alqur'ani alqur'ani littafin Allah da ya saukar ya fara bude shi rahmanir rahim sai suratul fatiha ta biyo baya saboda duk wani malami da zai wannan littafi da zai amfani al'umma da zai nemi ladan Allah to yakan fara tawasuli. da sunan Allah subhanahu zai fara shi ne da sunansa ba da dabaran shi ba da ilimin shi ba ba da hikiman shi ba ba da ƙarfin shi ba a'a da sunan Allah yake tawassuli wajen karanta wajen wannan rubutu bayanin abin da ya rubuta shi kuma Allah da ma'ana yana roƙo duk wani abin da ya na kuskure Allah ba arrahim mai jin kai Allah ya mata jin kai sakamakon abin da ya rubuta ce alhamdulillah suna koyi ne da littafin domin alkur'ani da ka buɗe shi da bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ya ji baya malamai sai ce kullu amrin bi balin la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa akthar fi riwayati fa huwa akthar fi riwayati fa huwa ajzar duk wani abu mai muhimmanci mai albarka da daraja da wanda ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba mai tawayayyen lada ne mai tawayayyen albarka ne mai bukurarren lada ne da albarka mai tsinkakken albarka ne a da mai suka ce kuma da kuma abinci za ka ci za ka sa ci bismillahi ka zauna bismillahi ka ta riga bismillahi da sunan an ka za ka tsinkace ka ta hanyar makare ma ko wani tafiya makare ma a wuya bai fita ba ko bai sauka ba kaga ai ba ya samu kenan ina rufe mana asiri ya ce alhamdulillah godiya da yabawa kafiran mai yawa ya ka su da Allah godiya mai yawa da yabawa mai yawa sun tabbata da Allah amma al'amur sakamakon irin ni'imomin da Allah ya hana alaina masu yawa su ma ba sa kirgi wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah za su kididdigu ba kanan mu ba godiya da yabawa ga Allah masu yawa da ba sa kirguwa da Allah sakamakon ni'imomin su masu yawa da ba sa kididdigu da yake ba Allahu ala rasulihi tsira da amincin Allah suka tabbata da manzonsa Muhammadu annabi Muhammadu allazi arsalahu wanda Allah ya aiko mana shi shahidan da ko mai ba da shaida a kanmu kuma tabbati min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida akwai ranar da Allah ya da kowace al'umma ya kawo annabinka ya ba da shida a kansu sun karɓi abin da Allah ya faɗa ko ba su karɓa ba sun yi rijakci wannan adadin ko sun karɓe shi sun yi aiki da shari'arsa ko sun ki sun mata ɗa'a da biyayya ko sun yaƙe shi sun mata waye. dan tsarin ya isa ibn maryam a anta qultu lin nasi zune wa ummiya haini min dunin la kala subhanaka ma yakunu li an aqula laysa li bi karanta da kai kowane annabi zai zo da tsaye da shi da al'umma ya ba da shaida a kan yanzu annabi shi ba da shaida abu jahal bai imani da shi ba bai imani da shi ba da hafi bai imani da shi ba wani da wani sun yaki shi wani da wani sun mutu a kan rai ko Allah zai iya da shi amma abun da biyo baya kuma ta wafaita ni kunta alai bayan ka dauki rai ya Allah kuma ka ta abun da biyo baya kuma ta a lokacin da za a ji a sha ruwan al'adara ko waɗanda zai ga Allah kore su suna kore suna asabi asabi a waɗanda sahabina ne sahabina ne da aka yi kore su da ta ruwan al'adara ta ce ba ta ma a hadasu ba ta faru da su bayan ta mutu ba abin ko wasu da yawa su yi ridda wasu su yi ridda ko kuma suna tare da shi a cikin munafikai ne shi yana ganin su mumunai yaya da ana kore su ko ba zai iya da shaida kan waɗannan ba shi annabi na ne mai ba da shi da mu mubakiran mai yin albishir a gare mu wajen ayyukan alkhairi albishir da irin lada mai girma da ake kyau nadiran mai gargaɗi ga duk mai aiki a da kyau fara kyau ba'iyan shi mai kira ne mai da'awa ne mai wa'azi ne Allah mai kira zuwa ga Allah ne bi'iznihi bi'iznin Allah ne Allah ne ya naka shi da zaɓe shi da ya shi annabi wasu zaɓen shi annabi na kuma kira ce muniran mai haskakawa haskakawa al'umma duk wanda ya ji annabi zai ɗauki tarakna ala al-hajjati bayda lailuha wa nahariha mutum da ya samu a tafarki wato fari mai kalli mai sheki mai walkiya babu bambanci tsakanin daren da yini wa in tusi'uhu tahtadu wa ma ala illa balagul mubin shine wanda in kabishi to ka samu wa ala alihi kuma aminci da su tabbata har ila yau iyalansa familin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabina adhaba anhum ar wanda Allah ya tafiya da wata kanta da dauka da duk wani asha halfasha Allah ya tsare su ya tafiyar da shi harahun kuma ya tsarkake su tafiran tsarkakewa ba ta taɓa samun cikin annabi alfasha mai nan ɗabi'u mai nan halaye babu fatar da waɗansu suka kina na aisha mafi soyuwan mace a wajen masu Allah ma Allah ne ma ya wanke ta ba ne ma ba ita ta wanke ta ba annabi ba da ya wanke ta ba wani bane ta mahaifi ko mahaifin ta ba Allah ne Rabu rabbu ta da sammai da kai Allah ya wanke ta na aisha ta ya wanke ta kira hira da aminci Allah su ta kare su ala jami'il mu'minina muna fara mu ma duk wani mumini da imani kana ji bi imani ko da Allah da abin nan ne Allah ya sanya mu cikin mu'mina alladina amarahumullahu alladina amara Allah nabiyahu wannan mumunan da Allah ya umurci manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yubashirahum ta ya musu bishir anna lahum min Allah fadlan kabiran cewa lallai suna da wata fadla mai gida daga Allah sakamakon karɓar musulunci da suka yi sakamakon cikin shahada sakamakon bin suna manzanci sakamakon imani da alƙur'ani nan Allah ya ce wa yi yayi ma waɗannan mutanen albishir da wata falala mai girma a aljanna amma ba'adu bayan wannan gabatarwar in ji shi malam muhammad ahmad ismail ya ce samtilakan bari mu taso wato daga mahangar wata aya za mu gina maganarmu da karatunmu za mu fara shi min ƙauli allahi tabaraka ta'ala za mu tashi ne daga wani wata aya fashin allah maɗaukacin sarki Allah ya fi musulmi gaba ɗayan ku a ware da malami da wanda ba malami ba da basara ke da wanda ba kowa in dai musulmi ne da ke kullaha ku ji tsoron Allah wa asli aslihu za ta bainikum ku rika gyara da sulhun da ke ɗaukuwa a tsakaninku dole rayuwa da juna a rika samun kurakurai sai ba a sumi ba ne ni ba a sumi ba ne ba mala'iku ba ne ba kuma ba ne abubuwan da za su a wakana saboda ne saboda kuskure gajiyawa kasawa irin na ɗan adam tsakanin juna mutum da iyalin shi da ɗan shi mutum da shi da shugaban shi da jama'a ko ina ta shiga Allah ce wa aslihu za ta bainikum ku rika tsinke karaka da take a tsakanin ku ku rika gara abubuwa na kurakure da suke faruwa a tsakanin ku kada ku yana dan haka dar shaidan yana faɗaɗa shi ka buɗa shi yana buɗa shi a yadda domin kana da ina da kana da mata ina da mata rigimar da za ta faru tsakanin da in ba mai sauri aka yanke a nan ba za ta faɗi a ta shiga tsakanin mai haƙin yan karkar na haifu kuma tun su mata biyu kafin sun mata da ana ziyara ana mutu da juna ana da da kuma ta yanke ba a zuwa yanzu to ɗan uwana in su su ma su tsora waɗancan su ma su tsora da yadda an samu gaba da kiyayya ta faɗa da gari har gari Allah ce ku ji tsoron ku je ma shaitan ku rika gyara kuna tinke a rakar tsakanin ku wannan aya tana na suratul anfal ita ce farko haka da yake za mu fara gina wannan maganar maganarunsa da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iyakum wa su'a zati baini da ce na hane ku na hane ku na hane ku kaje-kaje a menene munanan alaƙa ta faruwa a tsakanin gaba tsiyayya hasada hutan ciki kyaman juna cin naman juna cin amalan juna duk wannan su a jati baini ne duk zai raunana da munana alaƙan da ake tsakaninku da ɗinke wanda yake tsakaninku da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hane ku shi ta Allah ya ɗaukakin sarki ya ka irin abubuwan da a cikin suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum har wani namiji ya rike izgili ga wani ɗan ƙwanshi namiji wata ƙila wanda kake maka izgili kake ganin na ko ba ne wani ne a wajen Allah ya fi tafiya da ƙima a wajen Allah inda yana kishin shi wala ni sa'un? min nisa'in asa an yakuna khairan min hunna haka ma kar mace ta yi ma wata mace izgili ko yar birni ta yi wa yar kauye ko mai kuɗi ta yi wa yar ko mai ilimi ta yi wa jahira, ko kawai ta daina mutum tsakanin wanda kake rena shi idan ya kuna khairan min min hunna hakika alheri da daraja da kima a wajen Allah hakika daraja Sun sabatul bi mummunan zato a cikin al'umma yanzu mummunan zato ne wannan ummul hairi din nan abin nan aka kashe ta har siddar aka zuwa jininta mace ta islamiyya ka fito lissa ka fito neman inda za a faɗi kalmar Allah mai Allah ya ce a yi mai Allah ya ce a bari a bari da ƴaƴanta da ta da mai gidanta da gidanta ta fito tana amfanar da mutane da mutane da wa'azi da karantarwa wanda baya amfanan ko kaza baya bada bayan gero su su su su kashe ta ɗauki mai amfani da al'umma kowa ya san mata ce ko an a cikin umarni irin wannan al'amarin da rena ta malamai sun fi malama ce sun rena malaman har da kwace mashin ɗin wani malami da ya zo aka kona an daraja shi a shi malami ba abin da zai taso ya zo yi magana a ji sai a yi kima shi malami addinin musulunci da ayi kunnen kuma shegu abin da ya haifa duk jininta yana wuyan su gobe kiyama duk ta yana wuyan su gobe kiyama da la yazalu almu'minu fi sakatin ma lam yusib man harama wallahi musulmi baya gushewa gobe kiyama cikin walwala da kwanciyar hankali matukan babu jinin wani a wuyansa amma duk wani wanda ya je wa ɗan lahira da wuyan jini da jinin wani a wuyansa wallahi wallahi ya kuka da kansa annabi ya ce akwai matsala akwai matsala kamar ya fi mu'minin mutu an nidan za'uhu nan mukhalifin fiha wa sallallahu alaihi wa la'anahu wa addahu azabun azima rufe mana mummunan alaka irin wannan da su ku kiyaye su innaha alhali wannan abun yana aski dukkan mutunci da mace yadda ka san ake aske gashi idan aka aske gashi don Allah yana gani shi a can kare aske gashi to iri waɗannan abubuwan suna tafiyar da mutuncin juna da kiman juna da ɗinkewan juna da girman juna yadda almakashi ko aska tafiyar da gashi kowa bai da suna a idon kowa kowa bai da daraja a idon kowa ba mai jiwa da wani ba mai jiwa da wani annabi ya ce kada ku yadda ku yi wannan ta'ati hadhihi tazkiratu wannan wa'azi da faɗakarwa da ya ubbugo da wannan aya ta taqullaha wa bai zata ku. da ya ubbugo da hadisi manzo Allah ya ku rasu a zatil baini halitta to sun uku ne wannan kalmomi na wa'azin da tsakirwan sun uku ne saƙo ne liman kada na kalbun ga wanda yake da zuciya na tunani ga wanda yake da hankali ga kawon sam'a ga mutumin da yake da kunne mai ji ba kunne kashi ba a huwa shahidun da wanda kuma yake wato mai ba da shaida ko wanda ke a halarci lokacin da ake faɗa an yi ba da shaida ya yi shaida da shaida a fi wakti ikhtilafin ikhtalata fihi al wannan wa'azin gargadi ya zo mana ne a irin wani zamani da lokaci da ɗabi'u da munanan halaye da suka cuɗanyu da juna yau yana rayuwa da yahudi yana rayuwa da kafiri yana rayuwa da karni yana rayuwa da kirista yana rayuwa da mai bauta da gumaka yana rayuwa da mai kyawawan ɗabi'u da mara ɗabi'u za ta ga kun ba wuya wannan ya raɗi wannan ya raɗi wannan yanzu wannan kowa allah da ya kora ta da aka samo ɗan arewa musulmi ya samu tunanin kuna mutum da kaya da karanzu da kafarin kudu da kafirai suke yi ne har irin mummunan ɗabi'un mummunan halayen su ba a yi zanga da tawaye menene a cikin kasa ba musulmi ke ɗaukar da cikin kaskin nan da duka da bashi ba bai da shi a nan an musulmi haifaffe a jikin musulmi yana yi shi ma ina ya ɗaukar sakamakon mai cuɗanya abin da ya ɗaukar waɗansu ɗabi'u marasa kyau irin wannan duba su duba su a social media duba fosil mu duba kaza mu duba kaza wani ga ya yi a cikin wani mutumi a ya kwaikwaye shi a kwaikwaye shi a ci mutuncin kowa ba shugaba ba malami ba jagora ba bai isa ba dattin bai isa ba yaya a gida sai ne bai isa uwa ba ta isa ba haka za ka gani wannan wa'azi ya zo a daidai lokacin da ikhtalafa fihi al-awrat wa tasha'aba hanyoyi da faɗe suka suka yawaita dai suka yawaita wani tafarkin lalaci wani tafarkin kafirci wani tafarkin abinan ah, dan hukumar right ina da right ina inda ka dama in sallah inda ka dama in yi aure inda ka dama zai aure ba wani yana da aqida ta wanda ta ba da sufiya a'a wanda da shi'a a'a aqida ta kaila aqida ta kaza ta kaza nan sun kowa da hujira fihi adab. wannan sakon wannan ayar da hadisi sun zo mana a lokacin da dukkan kyawawan ɗabi'u da halaye suka yi aure suka da al'umma kyawawan ɗabi'u da tarbiyya irin da yau gaba daya ya bar al'umma suna ba mai babu tarbiyya babu tarbiyya hmm? al'adabu shar'iyya na duka ɗabi'u kyawawa irin da shari'ar musulunci yau babu yau babu su a sunanul muhammadiyya da sunna da tafarki irin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wal akhlaq da halaye al islamiyya irin musulunci yau duk sun kaura fa sun kaura yau kuma mutum wa iya in wani fasin da ya manta kuke a cikin na in ya ɗauka ya mayar ka duba yadda ake hira da shi ka ɗauko tv ka ɗauko gidan rediyo a ɗaukar ɗan tv ana haska shi ya mai da dubu ɗari da wani ya manta a ke tana kai motan shi ya zama abu buga misali ya zama abu buga misali wani ya taɓa tsintan taroli a ina ne ko a airport ne ko a menene mai da aka ɗauko shi ana ta nunawa ah, ya mai da kuɗi ya mai da kuɗi kamar abu ne sabo a cikin a san shi ba da tsinci kuɗi irin wannan kamar da su kuma abu za ta ba a yi hira da shi ta ba ta a nuna wa duniya shi ta ba ta nuna wa al'umma shi ni? ba ya kamata a yi a nuna dubai to Ina da bayan an nuno shi ɗin? aka yi ana ɗan intabiyu da matasa salamu alaikum eh, wani suka ci ɗan uwansa na su ci kuɗi kaza ya mayar a to a yawan dan wannan bai san abin da yake ba ya za a Allah ya ba abu duka ya za a Allah ya ba abu arziki Allah ya tsago mun shi in mayar duba eh kuma eh gaskiya eh ba da ba ta mayar kuɗi ba sai ya yi sana'a ya mai da shi jari yana ɗiba kanka ɗan yana mayarwa yana mayarwa har ya bayar shi ba a ta ga ta kanka da Allah ya ba shi kai fa eh gaskiya da ya kamata sani da Allah ya raba kuɗin biyu ya riƙe rabi sai eh, an nuna wawa ne dole san abin da yake ba wanda aka yi abin da cin da su duba ya za a yi ajiyar ta mun arziki mai saba hukunce hukuncen tsintuwa ba a shi amma jahil sai ma sani ba sai ka kuce yayi albarka Allahu khairur raziki ba ta an gane ko يقرف الله تعالى اوكي ya kamata mu tsaya nan duka da wannan yar ta ce za mu ci kaɗan kaɗan kaɗan in Allah ya kawai kaɗan yadda muka ga ƙarshen dukkan littattafai da muka ta za mu ga ƙarshen wannan kaɗan kaɗan kaɗan da yardan Allah Kuma Allah ya taƙaita ɗin ka akwai su ci gaba yardan Allah ba abin da zai tsaya don babu wani malami kamar yadda ba abin da ya tsaya annabi ya koma ma Allah ba abin da ya tsaya na musulunci nan ba abin da zai tsaya don wani malami baya shi ga ne kawai ya matsa su kawo kawai mai kumin kawai a cikin abin da rana albarka ka mu dace ka fara da dawo mai hamdika ashhadu an la ilaha illa anta a wani kubu ilai ko gobe za mu tashi da Allah shi da husnul khuluq Allah